الذي يصلى النار الكبرى shine wanda zai shiga babbar wuta a lahira kuma ya sha fama da zafinta har abada